madalla barkanmu da dawowa ga kuma shirinmu na gaba. Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannunmu da arzikin sake haduwa a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International Arafai kuna tare da Zainab Ibrahim. A yau shirin rayuwata zai duba yadda ake ci gaba da samun mata na aikin sa kai a kowane fanni na rayuwa. Mun kuma leƙa jamhuriyar Nijar inda a halin yanzu mata da dama da suka kammala karatu a ɓangaren kiwon lafiya ke shiga aikin sa kai a cikin asibitocin gwamnati saboda rashin samun aikin yi. Da dama daga cikin matan dai na fatan kasancewa a layin farko na waɗanda za a ba dama da zarar an tashi ɗibar sabbin ma'aikata yayin da ɗayan ɓangaren wasu suke wannan aikin na sa kai saboda neman ƙwarewa duk kuwa da cewa ba a biyan su albashi. Bayanai dai na nuna mata 'yan sa kai kan bayar da muhimmiyar gudunmawa yayin gudanar da ayyukansu. Dalilin da ya sa a wasu lokutan sukan fi samun dama a kan sabbin masu neman aiki. Wannan na a matsayin abin da shirin rayuwata ya tattauna a kai. kuma bakinmu sun hada da Rahila Habu wata ungozoma da ke aikin sa kai a asibitin maradi da ke jamhuriyar Nijar. Sai kuma Dr. Haladu Abdul, daraktan babbar asibitin maradi. Amma kafin nan ga rahoton da abokiyar aiki hauwa'u haliru Gwagwazo ta hada mana a kai. Rayuwata. Dubban likitocin da suka kare karatunsu babu aiki ne ke gudanar da aikin sa kai a cikin asibitoci daban-daban a cikin birane da karkara. Naja'atu Salisu ta faɗa mana dalilanta na yin aikin sa kai. In kai jaraba ka samu maimakon ka zanna gida ba ka aikin komi sai ka ringa zuwa kana aiki don ka ƙara da abubuwa da dama ya da zaman da za ka gida. Muna kula da haraka 'yan malati. 'Yan malati in suka zo mu didi ba su muga abin da ke nan mu musu magani shekara ta guda ina aiki na murya. Nana Aisha ta Ali Umaru wata likita yar sa kai ta ce burin ta dai gwamnati ta ɗauke ta aiki na dindindin. Sai ma akwai abokan mu jiya wanda muka yi wanda fi lillahi ba su samu ba wasu sun nema ba su samu wasu kuma ba su zo su kai ba. Gaskiya akwai masu nema ba a ɗaukar su kuma wasu kuma ba su nema ba ne ba ka yi karatu kuma ka zauna gida sai amince amma dai da dai kake zuwa kake hannunka dai ba za ka manta abin da aka koya maka ba hannunka ba za ka manta kuma hannunka ya faɗa ka iya da kyau don a ƙware ku dai fata mu dai a ɗauke mu a ɗauke mu a babu matrikin Naja'atu Salisu ta ce duk da ba sa samun kuɗi a aikin da suke yi suna ƙara samun ƙwarewa. Ga zaman da muke muna ƙarƙashin su abin da ba gane ba tun da suke gaba gare mu muna zuwa su kwatanta mu ko ba gaskiya ba. kenan muna karuwa da su sun da su ke gaba gare mu kuma rayuwar mu lamila ya ba ruwansu da wai mu su masu ɗauka ne ko kuma mu ba masu ɗauka ba ne kawai muna ta sha'anin mu dai muna fatan Allah Ubangiji ya sa muna cikin masu rabo wata mu ma gwamnati ta ɗauke mu. Aikin sa kai dai ya kasance aikin da dabban mutane ke yi a fannoni da dama kamar koyarwa, ayyukan cikin gida da dai sauransu. RFI. To madalla an gaishe da Hawwa'u Haliru Gwangwazo da wannan rahoto. Yanzu za ku ji zantawa ta da Rahila Habo, wata ungozoma da ke aikin sa kai a asibitin Maraɗi da ke jamhuriyar Nijar. Karatu sashom ne na karanta. Mhm. Har kai awon ciki da mata masu juna biyu har ka wurin aihuwa. Me yasa kike wannan aiki na sa kai duk da cewa gwamnati bata ɗauke ku ba? Gaskiya kam, kamar aikin da tun kamun in fara kafin. ina son shi dama hmm. na shige shi ne saboda taimako kuma na ga aikin lada ne gaskiya cikin aikin nan kuma muna yi mun yi karatu mun kare ne kenan daga zauna gida gwanda ka rinka zuwa kana kama ka kamance wani abubuwa kenan yawan zuwa asibiti zai sa ki ƙara ƙwarewa sosai zai ƙara sa ƙwarewa kam in ka zauna gida kana mance wasu abubuwa mara ka kuma ka je likita kana aikatawa haka nan kaɗan kaɗan ka rike wasu abubuwa awa 24 muke muka hau hmm. Hmm. sai mu samu awa arba'in 48 na hutu mhm. in ya so kuma sai mu ƙara kuma mu yi awa 24 kuma haka ne kamar ana turtur ne yau in an ga suka hau gobe in suke hawa ana samun hutu kan kina samun albashi ko alawus na daban a'a ba su biya na wallahi kawai ina zuwa ina zuwa ba mu diya sosai in Allah ya sa za a ɗauke mu to amma za mu ci gaba da yi a lokacin da ta ɗauke mu ganin cewa ku ba ma'aikata na dindindin ba ne babu wani bambanci da ake nuna muku a'a ba su mana komi gaskiya sai dai in muka yi in ba daidai bane su gyara mana daidai kuma su ya yayi mata suna kuka tara a cikin kowa ce zara tauraruwa a can a samaniya wai ciki tare da mare mata suna ga kishi barwa da mana na tsaya ni tunanin kauna shi mene cikon muri mata suna muka tara a cikin mu wace zara tauraruwa a can asamaniya mai bisa shi hasken rana na zaman todiya ta sarauta tambari mu ake da bugawa zamo kisa kwanciyar hankali talaka nake nemuwa shi da mulki da sarauta Allahu ne tsani mata suna muka tara a cikin mu wace zara tauraruwa a can asamaliya mai bisa shi hasken ranar alhaji dukiya mun tara arziki na mu bai karewa madalla an gaishe da waɗannan mawaƙa daga tarayyar najeriya ta fatan masu saurare kun nishaɗantu. ba tare da ɓata lokaci ba sai tattaunawar shirin rayuwata da Dr. Haladu Abdu, daraktan babbar asibitin Maraɗi da ke jamhuriyar Nijar. Akwai wannan Benevol, mu Benevol a sai mu alhamdulillah sai mu Allah saka musu lahiri Muna da Benevol suna da yawa cikin likita kowane bangare ana samunsu su. dan shi mine ne kamar wanda ya kare karatu to ka ya samu a dauke shi yana zauwa ya tambaya ya rika yi a ce kamar da ake cewa dan kai ya yadda hannun shi dan kai idan ya kure da kyau kuma kai shi zaman gida kamar da ake cewa biyar daɗi to wannan suna da yadda ma. a iya cewa wannan jajircewar tasu zai taimaka musu sosai su ƙara samun ƙwarewa? ai eh, mana shi ake asibiti kamar yadda ka sani ne ni kamar yadda nake cewa yan makaranta na bangaren eh, harka koyon aikin likita da su yan firmekin da su likitoci shi aiki na likita likita ake koyon shi kana iya can ka samu muhalikin ka kai fase amma yanzu baka zo kana staji ba ko kana aiki tare da yan malati ai baka kure ba to shine hwani shi mara gasa in ce alhamdulillah suna taimaka mana kwarai da mata da maza wa suka fi yawa cikin waɗannan ma'aikata 'yan sa kai. A yau salisu yanzu mata da maza aka ce wajen koyawa kinan madodi na masu koya ko musuka masu koyawa za a ce ai ko ina mata sun yawa. Likita mu ma a yanzu bangaren da na kankanan likitoci ai mata nan sun yawa. Sai dai ba a ce a sa su gadi su zama su ne shugabannin gadi. Eh wannan suna gadi kwarai eh, eh, suna zawa suna gadi har suna kwana. Ana ba su wani abu ko kamar alawus. A yanzu akwai wasu wanda wani bangare tunda an ka kamar gidan yara. Mm-hmm. Akwai dan mu ko in ce eh, ya rabu dan caduwa akwai wani lokaci yana ba su wani abu amma a ce likita an hidda musu wani abu da ake ba su ko gwamnati na ba su yan benevola kinan a da yake daman shi an ka ce benevola shi haka nan ne ya gada mm. eh, ba a ci ana ba su wani abu cikin ko mu likita ko kuma gwamnati na ba su wani abu a yanzu dai. To kuna gamsuwa da yanayin aikin su? A aiki dole muke gamsuwa mana tunda mun koya musu da yawa nan suka yi stajikin su. Kenan sai mu ce alhamdulillah kuma ba mu taɓa samun matsala ba a zo a ce ko wani aiki an shi ba babu kyau eh, duka wannan sai mu ce alhamdulillah. Dr. Haladu Abdu, daraktan babbar asibitin Maraɗi da ke jamhuriyar Nijar. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Tambaya a gare ku masu saurare, ya kuke kallon aikin sa kan da waɗannan mata suka dukufa yi a asibitocin gwamnatin Nijar? Wane kira za ku yi wa gwamnatoci a game da wannan batu? Wace shawara kuke da ita ga matan sai mun ji daga gare ku. madalla da haka za mu ja labulan shirin a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International a Rafai